Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alherin Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba yako Makiri. Majalisar Dokokin Kasar Pakistan ta yi waje da prime minister Imran Khan bayan wata kuri'a da ta kada a Asabar kusan shekaru hudu da ya hau mulki. kuri'ar da 'yan adawan suka shirya akan rashin amincewa da salon mulkinsa ta fara ne a cikin dare agogon kasar mintoci bayan da kakakin majalisa a asad kaiza daga jam'iyyar Kano mai mulki ya yi sanarwar bazata ta yin murabus kaiza ya gayyaci wani babban dan majalisa na bangare 'yan adawa a yan sadiq da ya ci gaba da aiki a matsayin kakakin majalisar mai wakilai 342 yana mai cewa ba zai iya zama cikin wannan haɗin baki da wata ƙasar waje a hamɓarar da firaministan ba daga bisani sadiq ya sanar da cewa 'yan majalisa 174 sun kada kuri'ar rashin amincewa da mulkin kan a jiya asabar mazauna gabashin ƙasar ukraine sun gamu da mummunan samame ta sama gwamnan yankin ya gargaɗi farin hula da su gaggauta ficewa daga yankin yayin da rasha ta ƙara ƙaimi a hare-harenta a yankin gwamna sarhi gaidai ya shaidawa wani gidan talabijin na kasar cewa rasha tana kara ayyukan sojinta a kan kashi ɗaya bisa uku na yawan mutane da suka rage a yankin luhansk na ukraine masu sharhi akan aikin soja sun ce shugaban rasha vladimir putin ya karkatar da mamayarsa zuwa gabashin ukraine bayan da sojojinsa suka hadu da turjiya kana suka janye daga wuraren kiwa arewacin kasar kwararru a ma'aikatar tsaron Birtaniya sun ce hare-haren na ci gaba da karuwa a kudu da gabashin kasar ne domin buɗe hanya tsakanin Crimea da yankin Donbass. Rasha dai ta kwace yankin Crimea ne a shekarar 2014. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya kira farmakin da kai hari akan fararen hula bisa ganganci. Kane yana sa ran duniya za ta ɗauka ƙwaron mataki akan abin da ya kira laifin yaƙi. a jiya asabar ministan tsaron jamus christian lambridge ta jaddada shakkunta a kan sojojin jamus za su ci gaba da aiki da suke yi a mali a lokacin da take jawabi a kan zalunci da ake aikatawa a garin mura na kasar mali yayin da take ran gadi a kasar gwamnatin mali mai rinjayin sojoji ta ce ta tubar da mayakan jihadi a mura amma ministar ta ce ta shaidi wata tattaunawa a kafar yada labarai da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch tana cewa sojojin sun kashe fararen hula wannan ce gwamnati da za mu taimaka mata lambridge tana tambaya bayan wata ganawa da sojojin jamus a arewacin gawo a cewar ma'aikatarta ta tsaro labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Kasar Iran ta faɗa a jiya Asabar cewa ta asa takunkumai akan wasu Amurkawa 24 ciki har da tsohon babban hafsan soja George Casey da kuma lauyan tsohon shugaban kasa Donald Trump Rudy Giuliani watanni da tattaunawar farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar shekarar 2015 ta citira. kusan duk mutane da aka ambato sunan sunansu jami'ai ne da suka aiki a ƙarƙashin gwamnatin donald trump da ita ma ta kakaba takunkuma a kan jami'an iran da suka hada da 'yan siyasa da kuma kamfanoni kana ta janye amurka daga yarjejeniyar nukuliyar iran da wasu manyan ƙasashen duniya a wata sanarwa da kafofin labaran kasar suka buga ministan harkokin wajen iran ya zargi amurka wanda aka kakaba musu takunkumai da suka hada da manyan 'yan kasuwa da 'yan siyasa da taimakawa ƙungiyoyi da ayyukan ta'addanci a kan iran da kuma muggan ayyukan da isra'ila ke aikatawa a yankin kuma a kan falasdinawa a ƙarshe daga rumfar kasuwa da ke wajen birnin paris da ta shafe shekaru arba'in tana gudanarwa yvette robert ta gano wa idanunta yadda tsadar kayayyaki ke kara yin sama a lokacin da zaben shugaban ƙasar faransa da kuma mayar da zagayen farko na zaben yau lahadin mai cike da tankiya ga shugaba mai ci yanzu emmanuel macron masu sayayya suna ƙara nuna damuwa game da yadda za su samu abin dogaro da kai suna siyan 'ya'yan itatuwa ɗan kaɗan da kayan marmari masu kyau daga rumfar robert a cewar ta kuma wasu abokan cinikinta ba su iya zuwa kasuwa kwata-kwata don samun burodi da cuku ko kuma cisa a turance da sauran kayan abinci masu daɗi. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. da shigowa zauren VOA. Har yanzu muna kan maudu'in da masu ruwa da tsaki ke fashin baki akan matakin da gwamnati ta ce za ta ɗauka na cire tallafi akan man fetur sannan kuma a ƙara kuɗin man. Ko da yake bayanai sun nuna cewa an dakatar da wannan shiri na cire tallafin amma malamai za su ci gaba da bayanai da tambayoyi da kuma ba da shawarwari. Ku biyo ni. Assalamu alaikum ni ne Bashir nake wakiltar kungiyar dillalan mai na kasa 'yan kasa. Abin da nake so injiniya in waye masa da kai shine ya yi magana ya ce da 'yan nato da 'yan mai muna fitar da mai wajen kasan nan. So abin da nake so ya sani mu 'yan mai daga federal gamman ba wanda ya kai ma daukan ma'aikata a gidajen mu duk gidan mai za ka samu sama da mutum goma wani ishirin wani talatin har suna to masu motocin yawanci duk dukiyar mu ce abu na uku mu muke ake ba mu mai mu sai da shi akan 165 amma muke ragewa muke suwa 162 da uku kuma in wani waje an ce ya wuce a. akwai mutane suna shan mai za su gani za ka ga independent market a garin da ba police station amma za ka samu gidan mai kuma yana kawo man yana saukiya yana ba mutanen wajen sana'ar yi saboda in ya kai ya sauke manoma za su siya su je su yi noma a ba matasa aiki a wajen abu na hudu da nake so injiniya gara faɗa mu mun je wajen shugaban ƙasa janar muhammadu buhari ya ba mu mandate na maganar a kula da masu fitar da man nan ba mu da bindiga ba mu da wani abu da za mu kare amma iyakacin mu mu rubuta mu faɗa kuma da muka tashi a kan shugabanci na eldaci ne da okoronku ake tafi da abin nan da muka tashi muka yi abin yau sama da shekara uku hudu da wuya ka ga disamba ta zo an yi wahalar mai amma duk da wahalar da muke sha na ɗauko kaya ba titi a kwace motar mu a yi waye aiki da nafi ma ba a kan mutane ake ba a kan yan mai ma ne musu dan dai abin ne bai fito ba a je a sauke kaya a wani gidan mai a zo a kashe direba a tafi duk muke yi to saboda haka ka tabbatar mu taimakon da muke yi bacin federal gama sai mu 'yan mai a ƙasar nan injiniya allah ya ce To, uh, jama'a salamu alaikum. Uh, ni dai ina zaune kusa da injiniya ban tsammaci waɗannan maganganu su ta wurin shi ba. domin ni ina jin a label i'm the only the most senior comrade in kace senior comrade i'm the only remaining trained communist kuma in za ka je ka ga inda nake zaune yanzu za ka rena mun wayo domin wannan ideology yana kaina kuma kar ya manta a 1983 dalilin rufe refinery na Kaduna kafin shi ya yi. aka zo aka yi decree din da aka raba mu da yan mai da mu da workers aka yi decree aka ce we can organize labor excluding those dealing with the petroleum product a dukan suri ɗaya muke ni abin da nake so in ce duka a nan yanzu duk maganar nan da muke yi am happy yana defending din government kuma Buhari ya faɗi wata magana lokacin da muke young communist jawabin da ya yi bayan ya tumfi gwamnatin shagari in na tsaya nan zan maka ba ɗayan da zan kauce amma akwai kalma ɗaya da ya ce da ya ce what happened to any the society is the reflection of the leadership of that society the head of that society will be accountable i'm happy that wannan magana in ma bai faɗa ba mu muna da littafin zan faɗa to saboda haka mu abin da muke magana a kai nan me zai sa ba za a yi gyara refineries inda idan dangote individual zai yi rufanare a ƙaramin kuɗi kuma zai fara aiki a cikin lokaci kaɗan. Gwamnatin tarayya da mighty federal government za ta yi shekara bakwai sai yanzu ne za a ce mana wai yanzu an karo wani abu duk inda muke abin da ɗima yanzu ba shi ina jin ah, manuniya sun ce sauran kwana 500 nake ne mama manuniya sauran kwana 500 in buku mutu ba za a dawo da ku hisabi saboda haka ni abin da nake magana a ciki ƴaƴana za su wahala jikoki na za su wahala abokaina da yan uwana da ke kauye za su wahala maganan karin kudin mai wannan wani abu ne zalunci na lissafo me zai sa ba za a daina sayowa daga waje ba me zai sa ba za a yi shi a nan ba sai an ɗauko shi an yi tafiyan sati biyu me zai sa kuma sai an biya wani daga haisi ya zo da shi inda zai sauke me zai sa kuma sai an biya tankoki sun ɗauka dubu ɗari hudu in ka haɗa da kuɗin da waɗannan ƙananan ƙayan jirage suke kawowa nan da waɗanda suke abin in ba dan zalunci ba manya zama kyauta ake barwa me yasa ba za a kashe su ba a gyara refinery me yasa ba za a gyara pipeline transportation ba in an sauke man a hura a kai kanana kananan motoci ya kamata 10 10,000 liters su ya kamata suna rarrabawa ba doga dogayen tireloli ba a ƙasashen da yake irin waɗannan to saboda haka hanya ya mutu komai ya mutu duk motocin da suke faduwa ai babu wani overspeed duk waɗannan abubuwa abin da nake argument da shi kenan wani abu ne wanda yake mota ta ɗauko liquid ta ɗauko wuta ta zo kafan gaba yadda kirami wannan da ke jan mota shi kuma ya zo da ka daga na yake bulewa ta kama wuta an yi wannan magana ina ji mun yi magana kwanakin ba duk inda aka yi hadarin da su ake ta magana road safety suke magana na je na alaba na je unwani a enugu na je wancan na iware duk na ga wannan pothole ne ya kada wannan motoci ba hanya ba komai sana a ce za a kara kuɗin mai ko su yan kidnappers yanzu da ake magana ai wurin da ya lalace suke tsayawa ba sa tsaya wurin da ake tacewa da gudu saboda haka ba a gyara mata mu har mu bai kamata ba as a communist trained communist person na ba gwamnati shawara a leasing din hanyar ga wani mu mu biya kuɗin in an yi mun biya din ma ji da saukin abubuwan da ya faru a maimakon ba hanya ba kuma abin da sana ana kashe mu jama'a assalamu alaikum ina ji injiniya kailani ni na ji daɗin da yake kai kana ne shi yasa ni yanzu wallahi zufa nake yi da nake kusa da kai ni ba na kusa da kai ah, ah, jama'a jima'a salamu alaikum ni zan sake tambaya injiniya abu guda uku ko kuma zan ba da sako na ji dai ya ce yana wakilta eh, npc kuma na ga gwamnati ma yana wakilta yanzu to alhamdulillahi magana ta ta farko ita ce ina son sakona ga mai girma shugaban kasa shine ya yi Allah godiya kuma ya yi kokari kada abinda an manufar da ake son a cika ta cika saboda akwai wani kalima da bahaushe ke cewa idan da cije bai ji kuma hau jaki ba to in jaki ya kada shi shi yake da laifi shi da haushi 'yan najeriya duk abin da aka yi na dattako sai mai girma shugaban kasa saboda ba a taba samun shugaban da ya karin mai so uku ba a an ka zauna lai sai buhari to amma yanzu an cimma 'yan najeriya don haka a budo wata hanya wadda za ta sa batun karin kuɗin mai bai tabbata ba kuma ina ida sakona da ya ce yana son a yi noma kamar magana ce wadda aka hito ta siyasa ba ai ba ta shine zaben da muka hito muka so a yi wanda da muna zaton ya so shi bai yi ba haka ne kamar karin kuɗin mai ya yana son a yi noma to ba a noma na rani sai da mai sannan talakawan najeriya ba su iya siyan mai ya halin ma da ake ciki yanzu mu da muke cikin su allah ya muna baiwa ya da su sai mun taimaka musu to in ka kara kuɗin ya za su yi da noma tun da ya ce yana son a yi noma to sakona in dai har yana son a yi noma da gaske maganar karin kuɗin mai abu ta hanyar za a taimaka ma 'yan Najeriya ba magana karin kuɗi sannan na uku tun dubu biyar da aka ce minista ta ce za a ba 'yan Najeriya talaka masu bukata a Najeriya har yanzu babu wato me ake ce ma abin kamar wasu kasashe da suka ci gaba za ka ga kwai nan ba na duk yawan gidan da akwai da zaman ka talaka da zaman ka mai akwai to Najeriya har yanzu waɗanda ya kai yawan mutum dubu kaza gare mu amma babu numbers din rubuce da in ka tashi data babu ta rubuce da in ka tashi ba ma 'yan Najeriya gudunmuwa ba su bukata ka ba su babu ta amma wasu kasashe suka ci gaba gidan da duk adda talaka wanda bai ma iya ci da kanshi an san shi amma banda Najeriya to sannan kuma karshen magana shine kamar da kuma yayi magana tambayar da nake samu ma Najeriya ga baki daya ko kuma ka idar da sakon da kai da kai inda dai mun ka hito da ni da kai fituka mu kai akan maganar shugaban kasa Muhammadu Buhari ya zama to ya zama kuma mu mun yi ne don Allah da talakawan kasar nan to yanzu da yake an bar talakan ana son shi ya hada inda bai iya hita tambayar zan shi dangote ya yi Najeriya kuɗi ko ko ya Najeriya ma'aikata ko ya Najeriya masana sannan wallahi ma'adanan da ke najeriya in ka ce irin gold ka je irin diamond da sauran ma'adanan da ke najeriya billahi lazina najeriya ƙasa ce ta arziki wadda ake wallahi sai dai tura su zama bayan ba mu zama bayan su ba amma abubuwan nan suna nan ba a nemo su ba a amfani da su an bar mu ɗaya kawai kara zube inda ku an ma yadda inda ma ake yi sai waɗanda suke da hali su ta su yi an ka bala'i a ƙasar nan to mai girma injiniya ni gaskiya da na so a ce ko shi shugaban na npc yana nan ko ko wani jami'i na gwamnatin tarayya wanda zai iya kai ma Buhari sako amma kana iya ka kai mai sako ka wakilce su mu da yan Najeriya na tabbatar da in muna mutum miliyan 200 yanzu to kashi 99 bisa 100 ba su a ƙara kuɗin mai shine babban sako na to a uzu billahi samiu lalim su bi ne ma eh. to kaga shi kamar da kai eh, ni dai kowa ya san ni na fi wannan comrade in 1977 ni na ja zanga-zanga a lagos a mistiya gas and baton charges demonstrators in the south na pnt lokacin ba abin da aka ce ba za a yi mun ba amma na tsaya sai da na kwato 'yancin mutane na 1977 na zo nta mina haka na yi na gyara welfare system nasu na shigo kaduna refinery ai sun ce za su bani kudi ni dinnan mu muka kawo wannan gwamnati shi dan maliki ba ba shi aiki ba dan maliki ba ba shi fannin ba dole ya fushi ni ma baban ba amma ni ba zan gina gida in rusa gidan nan ba yanda za a yi a bada hakuri a yi gyara shi nake yi na farko kenan na biyu kamar hajiya maryam maganar da kika yi cewa yan arewa su ne munafukai gaskiya ne yau gwamnatin nan daga kan ministoci 80 daga kan service chiefs na kasan nan duk mutanen arewa ne amma mu ake kashewa don me buharin shugaba buharin bai basu responsibility ba ya basu kuɗi ya basu makamai amma akwai polarization yadda da ce cikin security agencies sai an gyara gurbata ke sa ake kashe mu ko mun ki ko mun so gaskiya za mu faɗi ni kuma ba na inda ake zalunci amma nan nnpc na yi aiki da shi da da ita kuma a wajen aka kuma ni ba kora na kai ba a mai retired staff ina an san pension tsaya da Allah tsaya 23 years yau na an san pension kuma free medical care ba kora na kai ba na faɗi gaskiya ce za a bani kuɗi an bar abin da ake mutane suna mutuwa a layi a lokacin lokacin da aka sa total how many kusan one da a half years ake layi na ce sam na san kuɗi da aka ce za a bani kuma an ce zo ba da hakuri na ce ba zai yiwu ba na ce na goma ce tafi kuma na gode Allah Allah ya rufa mu asiri na koma business ina mu muka kawo gwamnatin ba wai da gangan ne nake protective gwamnati ba amma wayannan abubuwan gaba daya karewa ba ne lokacin da gwamnatin nan ta zo akwai kuɗi na a asusun eh, babu ana ta neman kuɗi ne da za a yi aiki babu kuɗi a asusu we are bankrupted a ƙasar nan so saboda haka maganan da wannan ya yi shi ɗan liberty akwai subsidy in baka sani ba let me educate you subsidy ɗin nan landing cost bai kamata ce muna shigo da mai ba na yi maganan nan dole ne a gyara refineries a yi establishing sabbi modular refineries wanda ko da 10 trucks ne kowane local government za su samu a rana na products din nan amma in aka zo da man landing cost an ce 282 naira kamar yadda ya magana ya ce akwai eh, lauye cikin nadi custom air force demurrage in jirgi ya zo shetilin na wayannan jiragen da za su je su ɗauko jirgi daga ic a kawo depot a raba duk wayannan kuɗin ne ake haɗawa kan wannan 282 naira ɗin ne kuma nnpc take ɗauka da tana kiranta a uh, recovery ta ce to yanzu tun da ta zama pia tana cin gashin kanta ba za ta iya ɗaukar nauyin wannan ba in gwamnati tana son sobdity a tura national assembly talakawa ya kamata yanzu su ce to mu a yi mana budget din subsidy national assembly za su yi doka sai a bayar kuma ba wanda ya fi ni son arewa da najeriya na je prison several times saboda buhari na je prison saboda saboda arewa ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba saboda mu kamar yadda yake ni ma comrade ne ba maganan kuɗi ba ne maganan gobe yadda za mu je gaban allah mu ba da shi amma ni abin da na sani shine nake faɗi maganan da na yi na cewa rifaniri ana kawo kaya gaskiya ne in kana so mun koma kaduna za mu kai ka a shiga a nuna maka wa'annan saboda sai da na je production na je na bincike yaya maganan gyara aka ce ai ga kayayyaki nan na refinery na kaduna da allah ka tsaya mana kai maganan kai subsidin nan dole sayan budget din shi dole ne sai an yi budget in ba budget sabon kamfani nnpc ba za ta iya kasuwanci ta buɗa mana ta buɗa kuma dangote refinery da kuke magana ta gina manta sai ya wuce 500 naira per liter ya riga ya magana amma aka buɗe aka samu variables na kasuwa wannan ya kawo wannan yana yi zaka wanda ya fi arha shi competition shine mutum zai je saya is better haka ake yi a sauran kasashen duniya wallahi ko da kun ce a yi fushin nan ko da wani gwamnati ne sai za cire subsidy kuma subsidy na yanzu buhari ya ce a bari kuma maganar da kai na wani imrana na maganar 40 million nigerians da za ba 5000 lokacin da ta fito da wannan palliative din ni ma na tambaye ta na ce shi ne nake ga mr nufa na ce yaya za ki ki raba kuɗin how did you come about wa'annan su na society din da za a ba kuɗi palliative za ka ce za a bayar federal government kuma ta zo da auto gas program wanda za a yi yanzu na motoci ko da yake it has not off but we hope it will gidana ne NPC abin nan apc ba zan rusa ba ba yi da mu amma allah ya rufa mana sai ko shi shugaba buharin da ya gan mu ya ga zabo ne da zanenta da bayanan tsohon shugaban ma'aikatar man fetur na kaduna alhaji kailani muhammad za mu dasa aya a yau Ku biyo ni makon gobe idan mai kowa mai komi ya kai mu. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka da ɗaukacin masu ruwa da tsaki da suka halarci zaman zauren da abokan aiki na sai kuma Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shiri. Ni ce Madina Dauda, ku huta lafiya. To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum mu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwansu suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. To a yau muna tare ne da wani malami mai tallasai da kati na waya. A to malam ko za ka gabatar mana da kanka? Assalamu alaikum. Sunana Muhammadu Surajo. To Malam Muhammadu Sirajo kai mutumin wani gari ne? Mutumin Sokoto ne ni. Wato oh, a ina a Sokoto? Sokoto ina wanda sabon birnin local government. Sabon birnin local government. Eh, to na ga kaman kana sana'ar sai da kati ne na waya ko? To kaman tun daga can gida dama sana'ar da kake yi kenan ko sai da ka zo nan Abuja ka fara ta? Gaskiya a gida ba na sana'ar sai da kati, a nan ne nake sai da kati. ka fara wannan sana'a kamar yau shekara nawa gaskiya yau ina ganin akalla shekara ta kai shekara goma sha ɗaya shekara goma sha ɗaya kana wannan sana'a ta sai da kati eh jarin naka na wannan sana'a ya kai nawa gaskiya jari na ba wani jari ba ne ina fara ne daga dubu goma zuwa sha biyar haka don ba wani bangaren jari gare ni ba To a rana kuma kana kamar cinikin naira nawa haka a rana? A rana ina iya cinikin dubu tara, dubu bakwai har dubu takwas. To wasu sai su ga cewa kamar menene ya saka dalilin da bai sa ka zauna a can sabon birni ka yi wannan sana'a ba ka baro can ka zo har nan Abuja kake yi wannan sana'a. To gaskiya ba wani dalili ne ya sa ban tsaya a gida ne wannan sana'a ba ko ba gaskiya ba saboda can yanayin yanda ake samun kasuwanci a nan ya bambanta da can kamar menene bambancin abin da ya bambanta bambancin ba wani bambanci ba ne ka gane yanzu za ka iya ka sai kaci a can za ka iya ka sai kacin naira dubu biyar haka amma za ka iya sai ka kusan kai sati biyu baka sayar da shi ba amma na yanka sai na dubu biyar a wuni kana iya ka sai da shi shine bambanci dalili da yake nan da ya sa ka zo in na fahimce ka kenan da yanzu abin da kake samu a nan ba za in a can gida za ka yi ba za ka samu haka ba ba zan samu haka ba to birnin abuja ka duba birni ne mai tsadar rayuwa in ka duba ta hanyar sufuri ko gidajen haya kamar a wani guri kake a wace anguwa kake zama a nan birnin abuja ina zama a wannan unguwaci inda ka same ni yanzu ana eh menene sunan anguwar sunan wannan unguwar din ira 11 fcda 11 FCD to hmm. kana haya ne ko kuma kana zama ne a gidan wani dan uwa a'a ba na haya yana dai zama ne a wani shago da dan uwana kin na fahimce ka kenan dai baka biyan kuɗin haya ba na biyan a shagon wani dan uwa kake zama eh kamar malam kana daukan kamar wani tsawon lokaci kamun ka kai ziyara gida gaskiya wani lokaci zan iya sati hudu sati biyar har zuwa sati shida zuwa sati ma bakwai man ban taba wata biyu a nan garin ba baka taba wata biyu ba to malam yana da iyali haka eh yana da iyali kamar matan ka nawa mata na biyu ƴaƴa fa ƴaƴa na biyar kuma da wannan sana'ar kana iya daukan duk nauyin su insha Allah da wannan sana'ar nake daukan nauyin su Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya. To a gaida Malam Sale. duniya akwai yau kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Solomon Abo da ya har hada shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.